وارسلناه الى مائه الف او يزيدون sai muka aika shi zuwa ga mutanensa da yawansu ya kai dubu ɗari ko ma sun fi haka